ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a shida ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha uku eh, sha uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci wuri mai albarka na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نا شيخ محمد صالح العثيمين rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na biyar a cikin wannan littafi za mu tashi kan alqa'idatu thalitha ƙa'ida ta uku kafin mu shiga cikin ƙa'ida akwai karatun da muka a can baya ka'ida ta farko malam ya ce asma'ullahi ta'ala kulluha husna shine ka'ida ta farko ka'ida ta biyu shine asma'ullahi ta'ala a a'lamun wa awsafun ita ce ka'ida ta biyu yau a ka'ida ta uku ita ce mai dan fadi amma kuma bayanan da ke ciki takaitacce shine in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الصفة ثبوت ذلك الاسم التي تضمنها لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل وأن شيني كائدة تأكو أو أن للتاج تو إن بمن تابا أكراتن مكا أتنبايا أكوي كلمة دمكا ذو فسراتا سي أكا نسابو واتو subutan baki sai na fassara shi da wani mutumi ne yake da wannan siffa wanda ke da siffan nan Allah ne kaga anan sai na ce mutum ina fata an gane kalmar mutum ai baya halatta a jinyana shi zuwa gawa Allah subhanahu wataala me yasa saboda akwai bawan Allah da ya yi min tsokaci akan cewa akwai kalmar da na faɗi kwatan kwatan haka sai na ce to Allah ya saka da alkhairi idan na zo zan ƙara tsokaci a kai, kada wani ya ji ya ce mun siffanta Allah da siffan me dan adam ina fata an gane wannan kuskure ne subucewan baki ne na faɗe shi ni kaina ban san na faɗe shi ba sai da yi min magana na ce mai Allah ya saka masa da alkhairi ni Allah ya fiye min akan wannan kuskuren ko shi kuma Allah ya biya sa da aljanna ya saka masa da alkhairi akan wannan dan tsokacin da yi na wannan kalma kuma ya yafe mana gabaki da ya mu da muka ji ba mu iya ɗan kayu wannan kuskuren ba Allah sa samu dace malam yace alqa'idatu thalitha qa'ida ta uku asma'ullahi ta'ala sunayen Allah in dallata ala wasfin muta'addin idan ta yi nuni sunayen Allah idan suka yi nuni akan siffa muta'addi wato siffan da ke shiga wani wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wancan wancan ya shiga wannan ina fata an gane masu shiga juna to tabammanat ta umurin ta kunshi al'amurra guda uku me yasa malam ya maka wannan saboda a cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji ana cewa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kaga anan an jera sunayen ko to wannan in ka ga duk inda ka ci karo da suna a jera haka na sunayen Allah to ga ka'ida da ake gane shi da kyau yace ya kunshi ka'idojin nan guda uku na farko ahaduha na farko daga ciki subutu zalikal ism lillahi azza wa jal tabbatar da wannan sunan ga Allah huwal awwal ko suna ne na ne Allah al awwal ko wal akhiru kaga ne suna ne shi nawa na Allah wal zahiru kima ne kenan suna ne na Allah wal batilu shi ma menene suna ne na Allah sai cewa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan wani abu to kaga anan malam yace to in kaga wannan irin sunan an jera shi ba muna cewa bismillahi ar ko ar-rahimi kaga guda uku Allah ar-rahman ar-rahim kaga guda uku ko to idan ka ga wa'annan sunaye a jira haka to ga ka'idar da ake gane shi da abin da ya kunsa na farko tabbatar da wannan sunan ga Allah na biyu ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل tabbatar da siffan wannan sunan wacce ta kunshi abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da wannan siffan ina fata an gane wato bayan tabbatar da sunan to a tabbatar da me siffar kaga wannan yana ƙara mai da kai ka'idan baya a alamun wa ausafin ko alami ne kuma sifa ce bi ma'ana kowace sunan Allah yana kushe da ne siffansa ina ba ta an gane kaga yanzu ma yana ƙara jaddada maka wancan ka'idar to in ba ka haddace shi ba to in aka zo wasu bayanai sai ka gaza fahimtar ka'idar ina fata an gane to abinda zai taimake mu duk lokacin da aka ɗauki ka'ida in ka je gida sai ka haddace ka'idar to duk bayanan da ke ciki in ka gane shi kenan ka gama da wannan ka'idar ina fata an gane to malam ya ce a tabbatar da siffar ga Allah subhanahu wataala shi sa kaga a wannan ayar da yake huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin kaga hadisin manzon Allah hadisin eh, Abdullah ibn Mas'ud hadisin Imam Bukhari da Muslim da ashabu sunan ya tabbatar sai ce Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay kai ne na farko babu wani gabaninka wa antal akhiru falaysa ba'daka shay kai ne na ƙarshe babu wani bayan kai wa anta zahiru falaysa fawqaka shay kai ne wanda yake zahiri na saman kowa babu wannan abu da ke sama da kanka wa anta al-batin kai ne batini kai ne na kasa wa laysa dunaka shay kuma babu wanda ke kasanka kaga kenan Allah ya kewaye ne kowa da kowa ya kewaye bayinsa ya kewaye duk wani abu babu wanda ya bishi sanin abin da ya halitta shi sa da kansa ce ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ina fata an gane to wannan kaga yana tabbatar maka da siffar ta Allah subhanahu wa ta'ala sai yace al-thalith na uku subutu hukmuha wa muqtadaha tabbatar da hukuncin wannan sunan da abin da sunan ya kunsa kaga anan da yace huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin sai yace me wa huwa bi kulli shay'in alim shine masani ga dukkan wani abu kenan Allah yana nuna maka cewa babu wani abin da ya boyu gare sa to wannan kaga karshen ayar ita ce ta fassara abinda al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ya kunsa wato kenan yana nuna maka cikakken ilimin wa Allah subhanahu wataala babu wanda ya kai shi mai sani to malam yace wa'annan ka'idojin idan suka zo da sunayen Allah a ƙarshen aya sai kaga Allah ya zo da kalma ta gafara a ƙarshen aya to abinda kalman nan ta aya ta sunan Allah ko siffar Allah ta kunsa to yana zartan maka da hukuncin abinda ayar take nufi misali Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai ce me inna allaha yaghfiru dhunuba sai ce me jami'a sai ce me innahu huwal ghafurur rahim da wannan ka'idar aka gano cewa babu laifin da bawa zai roki Allah ya yafe masa da Allah ba zai yafe ba wannan ka'ida ita ce ta fitar da wannan saboda ya ce ya ce innahu huwal ghafurur rahim shi Allah ne yawan gafara ne mai jin kai kenan yana nuna maka duk laifin da bawa yayi in dai ya cika sharuɗan tuba Allah zai yafe masa to a wannan ka'idar ne malamai suka yi istinbati malaman fiqhu suka yi istinbati a karkashin fadin Allah madaukaki a cikin surati a ma'ida innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim suka ce wannan anna Allah rahim shine ya goge wancan hukuncin me sababu nuzulil aya daman ka'idan malaman tafsiri da malaman ulumul Qur'an sun ce li linuzulil aya sababan saukar aya tana da sababi guda biyu imma ibtida'iyun wa imma sababiyun ko dai haka kurun ba abin da ya faru Allah ya saukar da aya ko kuma wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya to wannan ayar hadisi ya inganta cikin sahih bukhari hadisin Anas dan Malik Imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin kitabul hudud wa'ansu mutane ne daga Uraina suka zo garin Madina suna fama da ciwon ciki wa'ansu suka ce ciwon hanta don suna aman jini suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ga halin da muke ciki a agaza mana sai manzan Allah ce to a kai su wajen raƙumin baitul mali an yashrabu min abwaliha wa albaniha su sha nunan raƙumin da fitsarin raƙumin da suka sha sai suka yi lafiya suna lafiya sai suka kashe wanda ke kiwon waɗannan dabbobin sai suka gudu da rakumin suna ganin ga bilis sun samu bilis sai labari ya iso ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutanen ga ta'addancin da suka yi sai manzan Allah ya ce a bi sahunsu aka kama su daidai lokacin wato kusan sha biyu rana kasan lokacin rana ya yi tsaki sosai sai manzo Allah ya sa aka yanke hannunsu na dama da kafarsu ta hagu aka fasa idanuwansu kaga sun yi robbery kenan ko to da suka yi wannan sai suna cewa ya rasu rasulullah a gizna ya ma'aikin Allah a agaza mana da ruwa mu sha sai manzo Allah ce ka a basu ruwa suna ta roƙo a basu ruwa manzo Allah ce kan wanda ya basu ruwa aka bar su a tsakiyar zafin ranar nan suna ta agidna agidna ga jini na zuba har Allah ya zare musu rai suka mutu suna mutu a sai Allah ya saukar da wannan aya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah lallai sakamakon waɗanda suke yakan Allah wa rasulahu da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna taimakawa barna a doran ƙasa an yi ƙaddalu a kashe su au yi sallabu ko a tsire su au tu kafa aidihim wa arjuruhum min khilafin ko kuma a yanke hannunsu na dama da kafarsa ta hagu kaga hukuncin da manzo ya yi Allah ne ya tabbatar da shi guda ɗaya ne Allah bai tabbatar ba shine me fasa idan ko sai ce au yunfau min al ko kuma a kore su ma a garin gabaki daya a ce exact sai ce zalika lahum khizyun fid dunya hakan wulakanci ne ga waɗannan mutanen da suka yi wannan aikin a duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma inji Allah sai ce illal ladina tabu al istisna mi'yaru lil umum to gaciya ma'auni ne na game hukunci sai Allah ce banda waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku kama su sun yi barnan amma sai suka gudu kuka neme su ba ku kama su ba lokacin da za ku kama su sun riga sun tuba da rubri yake yi sai ya tuba sai ya gudu yana kaduna ne sai ya gudu sai ya tafi onita kana zuwa onita sai ka gan shi da gemu ya zama ustaz zai hau mimbari sai ka ce a shikenan alhamdulillah ina na kama shi a'a sai Allah ce fa alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani wannan hukuncin tunda ba ku kama shi ba har ya tuba wannan hukuncin ya faɗi a kansa Allah baya so a mai wannan hukuncin sai ya rage haƙƙin ɗan adam kuma mutanen da ya cuta sai ya koma ya kai masa haƙƙinsu amma hukuncin tsarin da Allah ya tsara a yi masa Allah ya ce ku sani tun da ya tuba kafin ku kama shi ba magana ina fata an gane an fahimci matsalar misali kuma na biyu mutum ne bazawari ya yi zina da ya yi zina aka bi shi za a kama shi a kai shi na wajen kuliya wajen alkali sai ya gudu yana nan ne misali kaduna sai ya gudu misali sai ya shiga nijar da ya shiga nijar sai da ya shekara biyu uku hudu biyar ya zo ya zama usta ya tuba sai ya dawo kaduna yana dawowa kaduna sai aka haɗu da shi da aka gan shi ya riga ya zama malami ya zama ɗalibin ilimi yana koyon addini sai ka ce to tun da kai alƙali ne wannan laifin yana nan da ya yi abin nan saboda kan an kama shi za mu yi hukunci Allah ce tun da ya tuba kafin ku kama shi babu laifin Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba yanzu haƙƙin dan adam ya rage tsakanin shi da ubangiji amma tsakanin sa da ubangiji tunda ya tuba Allah ce wannan haddin da nace a masa ya fada kansa ina ba ta an gane to shine wannan ka'idar da shi aka gano irin waɗannan hukuncen hukuncen wanda ke da alaka da sunan Allah a ƙarshen aya cewa hukuncin da Allah ya ce a yi masa ta faɗi a kansa Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba da ya tuba kafin a kama shi ta yaya aka gane saboda ya ce fa'alamu ku sani anna Allah lalle Allah ghafurun rahimun me yawan gafara ne kuma mai tausayawa bayansa bi ma'ana ya gafarta masa wannan aikin kuma tausayawan da ya masa shine kada mai wannan hukuncin shikenan ina fata an gane ka'idan nan to shine thubutu hukmuha wa muktabaha tabbatar da hukuncin wannan ayar da abinda wannan sunan ta kunsa na hukunci to Allah na tabbatar maka da wannan hukuncin saboda haka ba za ka jingina masa ka ce to tunda ya riga abin da sai mun mai hukunci ba a'a ya riga ya tuba shikenan to wannan ka'idar duk wani abu sai ka daura shi akan haka idan mutum ya laifi in ya zo yana tuba to Allah ya yafe masa shine sirrin da ya sa wannan mutumin da ya kashe mutane 99 ko hadisin bukhari da muslim wanda imam nawawi ya zo da shi a cikin kitabut tauba ko babu tauba kaga da ya kashe wannan mutumin da ya tambaye shi waye ya fi kowa ilimi sai aka nuna mai mai bauta ba malami ba aka nuna mai mai bauta yana zuwa sai ya ce na kashe rai 99 sai ji girman abin 99 shin in na roki Allah ya yafe mun zai yafe mun sai ce ba mu? sai ya ce ah, to da Allah ba zai yafe mun ba barin karasa da kai kawai sai ya kashe shi to da yake akwai imanin yana so ya tuba yana so ya komawa Allah sai ya ƙara tambaya sai aka nuna masa malami to malami da ya ji magana sai ce eh Allah zai yafe maka in dai ka cika sharuɗan tuba tun da yanzu ka tuba ka bar wannan garin garin nan ne ka zubar da jini kai kaza kai kaza ka tafi gari kaza mutanen kirki ne a wajen ka je ka zauna tare da su ka ci gaba da ibada dan in ka ci gaba da zama a nan mutanen da kuke wannan harkan kisan za ku iya ci gaba da mu'amala kuma za su iya ƙara ne jawo hankalinka samai da kai saboda haka ka bar wajen kaga anan da ya mutu sai ya mutu a hanya mala'iku biyu suka sauka da na azaba da na ne da na rahama na azaba suka ce ai ya kashe rai ya zubar da jini ya yi kaza ya kaza saboda haka wannan gawar ta ce mala'ikun rahama kuma suka ce ai ya zo yana ya zo tuba ne ga ubangiji saboda haka ai Allah ya yafe masa tunda tuba ya zo yi sai Allah ya turo mala'ika da siffan ɗan adam sai ya ce to ku kiyasta daga garin da ya fito da garin da zai ci inda ya fi kusa in ya fi kusa da garin da za shi mala'iku rama su ɗauke shi tun da garin da zai je ibada ne in kuma ya fi kusa da garin da ya yi zubar da jini a ciki to mala'ikun azaba sai su ɗauke shi a lokacin tazaran da ke tsakanin garin da za shi da garin da ya fito tafiyar daidai kamar kirji ne sai Allah ya umarni ga ƙasa sai ce jawo kanshi sai ƙasa ta jawo sai ta sa jikinsa daga kirjinsa yana kusa da garin da za su kaga rama fa alamu anna allaha ghafurun rahim kaga ya mai gafara kuma ya ji kansa shi yasa sai ya ce mani kasar ta matso ko sai kasar ta matso da kasar ta matso shi me ya faru sai mala'iku rama suka dauke shi kaga duk barnan da yayi amma kuma ya shiga ina ya shiga aljanna to shi yasa ba ka yi wa mutum shishiji tsakaninsa da ubangiji hadithi ya inganta cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mutane biyu ne abokai ne suna kwana a waje daya ɗayan fasiki ne ɗayan mutumin kirki idan fasikin nan ya shigo daki sai mutumin kirki ce wani ka daina wannan abun wallahi ka daina kaza ka cika kaza ka sai wata rana sai ce wai kai an turo ka ne ka sa min ido wai ina ruwanka da ni ne ka kale ni mana wai wannan kalman da ya gaya mai sai ce na rantse da Allah Allah ba zai yafe maka ba yana faɗa haka sai Allah ya ce waye yake min shishigi a cikin al'amari na kai nayi alkawali ne da kai cewa ba zan yafe ma wani ba to duk da ibada da kake yi na bata aikin ka shi kuma wannan an yafe mai wannan sai ya zama dan aljanna wancan kuma ya zama mai dan wuta to shi sa ba a yi wa mutum ba a yi wa Allah shi shigi a cikin al'amarinsa sai dai ka tausaya wa mutumin nan ka ce ina tausaya maka ban san yadda za ka gama da ubangijin ka ba ka tuba wannan aikin ba abu bane mai kyau ko da ya zage ka ya gaya maka magana marasa kyawu ka ce Allah shirye ka Allah ya saka gane shedanin da ke sa maka wannan tunanin a zuciya Allah ya raba ka da shi kenan amma kakka ce ai Allah ba zai yafe maka ba to kai ma Allah na iya ɓata naka aikin shi kuma ya tausaya mai ya karba kaga wannan saboda Allah yana son bayinsa su yawaita tuba zuwa gare sa shi sa babu mutumin da Allah ke so kamar mutum mai yawan tuba inna Allah yuhibbu tawwabina kaga siga sai ta mubalaga kasiru tauba mai yawan tuba wa yuhibbul mutafahhirin kuma yana son mutum mai yawan tsarkake kansa kana so Allah ya soka to ka yawaita istighfari ka yawaita tuba zaka ga Allah zai soka in ko Allah ya soka akwai wanda ya isa ya ja da kai ai babu duk duniya ba wanda ya isa ya ja da kai kuma na'am eh a'a ba wannan ba ne yanzu a nan Najeriya babu irin wannan hukuncin da za a iya tsaida ma mutum sai ka ce mai yayi sauri ya tuba wannan ma'iz da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asab asabtu hajjan na cancanci a mun haji manzo Allah sai ya da kai kaman bai ji shi ba saboda me sai ce da ya matso manzo Allah ya kalli wannan kusurwan sai ya matso yace ya rasulullah fa na cancanci a mun haji sai manzo Allah ce je ka tuba Allah ya rufa maka asiri ka tuba Allah ya fi maka shi ne ya doge sai fa an tsaida mai da haji kaga me ake so mutum ya tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka masa haji akan wannan laifin to Allah ko ya mutu Allah ba zai tambaye shi akan wannan laifin ba yanzu misali mace sai ta yi zina mata aure aka kama ta sai aka jefe ta kaga an jefe ta ta mutu ko to mutuwan nan da ta yi Allah ba zai tambaye ta akan zinan nan ba kuma zai tambaye ta sauran saban Allah da ta yi ne ba kan zina ba kuma wannan hukuncin ya riga ya wuce daman laifi idan ka yi shi a duniya aka maka haddi to haddin nan zai sa Allah ba zai tambaya akan wannan laifin ba gobe kiyama amma in ba a maka haddi ba to shine za a tambaye ka sai dai in ka tuba kuma tuba ce zai sa Allah ba zai tambaye ka ba kuma tuban sai ka cika sharuɗan tuba shine zai sa Allah ba zai maka wannan tambayan ba to abin da ake so mutum ya yawaita tuba ya gyara alakarsa tsakaninsa da ubangiji saboda Allah yana nufin ka da tausayi yana nufin ka da rahama yana so ya yafe maka shi sa ya maka wannan tsari ina fata an gane to saboda haka a dukkan malaman musulunci akan wannan gaba ta wannan aya ta inna ta suratul ma'ida kamar yadda imamu ibnu qudama ya kawo shi a cikin al-mughni mujalladi na goma shafi na ɗari uku da tamanin ya ce shine fatawar da imamu malik da imamu shafi'i da ashabun ra'i su imamu abu hanifa kenan da abu zau sun tafi akan cewa babu wani sabani tsakanin malaman musulunci cewa duk mutumin da ya yi laifi kuma ya tuba kafin a kama shi da wannan laifin ko an kama shi ba za a mai wannan haddin ba duk sun tafi akan wannan hukunci sai malam ya ce lihaza istadalla ahlul ilmi ala على سقوط an عن قطاع الطريق بالتوبة da wannan ka'idan. ma'abuta ilimi malaman musulunci irin su imamu shafi'i su imamu malik da ashabun ra'i da abu zau duk sun tafi akan cewa haddin da ke kan amraba su ne tariq an tariq akan amraba su wanda suke tare hanya tauba. haddin da shari'a ta ce a musu an yafe musu in dai suka tuba kafin a kama su in suka tuba kafin a kama su amma in an kama su to sai an musu me sai an musu hajji amma in suka tuba daga baya aka zo aka kama su aka gano su ne to tunda sun riga sun tuba Allah ce wannan haddin ba za a musu ba sai dai yanzu sai su mai da haƙƙin ɗan adam da suka kwasa na dukiya da kayayyaki na mutane da suka kwace to shine za su mai da amma hukuncin da Allah ya ce a musu a duniya Allah ce ya yafi saboda sun riga sun ne sun tuba saboda Allah yana son me masu yawan tuba daga cikin bayansa burin ubangiji ga bayansa su tuba saboda Allah na son masu tuba shine malam yace istadallu ala zalika biqaulihi ta'ala malaman musulunci sun kafa hujja ne da wannan akan faɗin Allah maɗaukaki illal na tabu banda waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku kama su fa'alamu ku sani anna Allah ghafurun rahimun Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne ga bayansa gafararsa ya lullube su da shi tausayinsa ya sa ya ce kada a musu wannan hukuncin tunda sun tuba kaga me Allah ke bukata ga bawa yawan mai tuba to kai kuma kada ka ce to na gano abin ka san dan Najeriya akwai tawili zai ce to zai yi da ce astagfirullah astagfirullah kuma zai ha wannan wallahi ba wannan dabarar ka bace kai ba saboda ba shi Allah ke bukata ba abin da ake nufi shine idan bawa yayi laifi yayi gaggawa ya tuba abin da ake magana kenan ba wai fa za ka yi ba a ce to astagfirullah astagfirullah kuma amma zai a'a wannan ba ta yi maka fa'ida ba anan ana so idan kai laifi ne kasan ɗan adam lokacin da zai yi laifi to a za'ar da zarar za ka yi laifin zare imanin ake imanin na ɗagawa ne daga jikinka shi sa kana gama aikatawa imanin sai shigo jikinka shine sai ka koma kana ne zargin kanka shine fala uqsimu bin nafsin lawwama ai uqsimu bin nafsil lawama Allah ce na rantse da rai wacce take zargin kanta mumini idan ya saba wa Allah ne zai koma yana gama saban Allah zai dawo yana ne regretting da ya sani da bai ba me yasa yi haka da ya san haka ne da ma bai ba to kun ga abin sai ya dame shi a zuciya ya kunci wannan alama ce ta imani to sai ya gaggawa ya tuwa abin da Allah ke bukata kenan shi kuma fasiki idan yi aikin alkhairi shine fala uqsimu bin nafsil lawama yanda malamai suka fassara ayar da harshe biyu shine mutumin da yake fasiki ne idan yi aikin alkhairi sai kaga yana cewa kai da ya sani ma da bai abin nan ba shine zaka ga mutum yayi kyauta ko zaka ga yana cewa kai da na sani ma da abin ba wannan nan ba wallahi kaga yayi abin alkhairi kuma yana ne yana nadaman yi to shine in mutumin kirki ne in ya saba wa Allah sai ya regretin in mutumin banza ne in yi aikin ibada sai ya dinga nadaman da ya sani ma da ba to wannan ita ce siffa ga mutumin kirki siffa ga kuma mutumin banza Allah ya tsare to shine malam yake cewa li'anna muqtaba hadain ismaini malam yace saboda abinda wa'annan sunayen guda biyu suka kunsa ghafurun rahimun an yakuna Allah تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم للي ألا مدوككي قد غفر لهم يا جافر تامسو ذنوبهم لففكن دسكي ورحمهم كما ياجكنسو بإسقاط الحد عنهم سبو دعك ليه صوتي حد دك كنسو ai tausayi kaga ce gafurun kuma gufran ga lullubewa ne ko sannan rahimun tausayi ko akwai sifatin rahama a ciki to saboda ya lullube laifin kuma sai tausaya sai ce a ba za a mai hukuncin ba kaga saboda Allah na tausaya wa bawansa yana jin kansa shi sa sai ce to duk da yayi laifin na yafe kuma na tausaya masa ka san akwai bambanci ka ce ka yafe ko kaga duk da ta yafe idan kuka haɗu da mutumin me zai dinga me shakkan ka ko amma ne ka yafe masa kuma kana tausayinsa kaga wannan ba zai hana shi ka ka bashi wani abu kuma in ya roke ka ko to shine Allah abin da ya ma bawansa kenan kaga bayan ya gafarta maka kuma sai yana tausayin ka tunda yana tausayin ka goban kada gano ka Allah ba ni zai baka ko ba zai baka ba zai baka duk da gashi ka saban amma saboda yana tausaya maka yasa ya daga maka hukunci kuma idan ka roke shi zai me zai baka wala in sa'alani la utiyannahu ko in ya gambe ni wallahi zan bashi saboda haka wannan yana nuna maka tausayin da Allah yake da shi ga bawansa kaga shi sa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna banda wanda yake hadisin abu huraira bukhari da muslim kila wa mani a bayan rasulullah sai sabai suka ce ah, ya ma'aikin allah waye zai ki son shiga aljanna sai manzo allah ce man afa'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda kuma ya saba min ya ki son shiga aljanna kaga me kenan yana nuna maka in dai zaka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya Allah zai so ka ko idan Allah ya so ka zaka shiga aljanna ko ba zaka shiga ba zaka shiga in kuma ka saba wa umarnin manzon Allah Allah zai fushi da kai in Allah ya fushi da kai zai iya jefa kai ina wuta to kaga dalilin da yasa malam yace to wannan ayar kaga a karshen ta ta kunshi sunaye guda biyu ko ghafurun da ne rahimun kaga Allah ya yafe sai malam yace misalu zalika misalan haka as-sami'u mai cikakken ji anan sai malam yace yatadammanu ithbatu as-sami' isman lillahi ta'ala sai ce ya kunshi tabbatar da ji a matsayin suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u mai ji kaga suna ne na Allah subhanahu wataala wa ithbatu sam' da kuma tabbatar da ji sifatan lahu siffa ga Allah madaukaki wa ithbatu hukmu zalika da kuma tabbatar da hukuncin da wannan sunan ya kunsa wa muktabahu da abinda sunan ya kunsa na hukunci wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa cewa lallai Allah yasma'u sirra yana jin sirrin da ni da kai muke yi tsakaninmu da juna wanne juwa, da kuma tattauna wanda mutane suke yi a fili kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ce. wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawanku ku nan manzon Allah da ƙaula mata ce a jahiliya yana daga cikin talaku aljahili saki na jahilci idan mace ta bata wa mijinta rai in ya kalle ta sai ce anti alayya ka zahari ummi ke gare ni kamar bayar mahaifiyata ce to daga ranan wai matar ta zama tamkar mamansa wai idan ya tara da matarsa to tamkar ya tara da babansa ne ita tana nan a gidansa bai sake ta ba balle wani aure ta har ta koma ga Allah tana nan a gidan kaga wannan menene keta ce kenan ko da zalunci to matar wannan mutumin wato mijinta wannan matar kaula tunda a lokacin babu bayani na hukuncin shari'a da ya bambanta kenan. sai yana so ya tara da ita to yadda mata in ba ta son miji ya tara da ita wani lokaci za ta nuna mai design da ba ta so sai ta ba shi hauzi sai ce an ce alayya ka zari ummi kenan ai yanzu da ke da mahaifiyata tabbatse ne kamar bayar mahaifiyata saboda haka ni ba zan ƙara kusantan ki ba kuma gashi kuma tana son shi gashi shi ma yana son ta yanzu mai saurari neman mafita sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na shi sai ina daki wa'ansu kalaman da take faɗi da manzon Allah wa'ansu ina ji amma wa'ansu kuma bana ji a cikin gida ne amma ni ina daki wa'ansu maganganun da suke faɗi ban ji ba wa'ansu kuma na ji sai ta ce ya ma'aikin Allah to yanzu ya hukuncin sai maza Allah ce hukuncin na nan kamar yadda kika san shi a jahiliya tunda ni Allah bai sauka min da wani hukunci da zan ce hakan ba daidai bane to abin na damunta matan nan tana wa manzo Allah magana manzo Allah ce yana nan da yanda yake sai ta daga kai tana kallon sama wato tana gayawa Allah kukanta shine Allah ce qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allahu akbar shine na nashi tace kai tsarki ya tabbata ga jin Allah tace ni da nake daki wa'ansu kalaman da suke faɗi da manzon Allah ban ji ba wa'ansu na ji amma Allah yana saman bakwai kan al'arshinsa amma ya ji duk abin da suka faɗi kaga zo da harfin ta'kid wa tawkid kad li tahqiq wa tawkid tabbas Allah ya ji maganar kaulan lati tujadiluka fi zawjiha maganar wannan matar da take jayayya da kai akan mijinta Allahu akbar ka duba jin to shine mala yake so ya nuna maka to kaga jin nan ya kunshi cikakken ji da hukuncin ne cewa Allah fa nan to shine mala yace Allah madaukaki ya ce kad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah tana kai karan damuwarta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattaunawan ku ku biyu manzan Allah da wannan matar inna Allah sami'un basir ko Allah ne cikakken ji ne kuma ne kallo ne yana ganin abinda wa'annan suka aikata manzan Allah da wannan bayar Allah bi ma'ana yana ji kuma yana sanada halin da suke ciki to kaga anan ya tabbatar da jin da hukuncin da ke ciki shine ce inna allaha sami'un basir lalle Allah mai cikakken ji ne kuma mai gani ne yana ganin abin da bayansa suka aikata saboda haka Allah yana da ne idanuwa guda biyu yana gani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Imam Muslim yake cewa akan Dajjal yace innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'awarin wa'lamu anna ahadan minkum la yamutu hatta yara rabbahu ya ce ku sani shi dajjal ido ɗaya yake da shi kuma ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba mafhumul mukhalafa yana da ido nawa kenan biyu sai ya ce kuma ku sani babu wani a cikin ku da zai ga Allah sai ya mutu kaga wannan manzo Allah ya tabbatar maka cewa me ba wanda ke ganin me Allah a duniya saboda hadisin ya ce wa alamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut ku sani ɗaya daga cikin ku min anan kaga minkum kaga anan min ummatihi al al ijaba da ummatid da'wa dukkan ba wanda zai gawa Allah har sai ya ne sai ya mutu kaga kenan me sai a ina sai a lahira to anan shine malai ce wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addid idan sunar Allah ko kuma sunayen Allah yayi nuni akan siffa ba muta'addi ba ina fata an gane muta'addi guda biyu uku hudu biyar wannan na shiga wannan wannan na shiga wannan to idan aka samu sunayen Allah guda biyu ko uku ko hudu a jere to yana ƙara nuna girma na Allah subhanahu wa ta'ala da cikakkiyar siffar kamar yadda ke huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ko kaga wannan ya jera sunayen to wannan yana ƙara nuna siffar ubangiji da cika ta kamala ta Allah duk lokacin da kaga irin wannan to shine malai ce to amma idan suna ɗaya ne kawai na Allah a cikin aya ko hadisi yazo sai ya ce maka tadammanat amrayni ya kunshi al'amura guda biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin guda biyun subutu zalika al-ism lillahi azza wa jal tabbatar da wannan sunan ga Allah mai girma da buwaya athani na biyu subutu sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jal tabbatar da wannan siffar da eh, wato ta kunshi siffa ta ubangiji mai girma da buwaya bi ma'ana ya kunshi wa'annan abubuwan na farko suna na biyu siffar Allah sai ce misalu zalika misalan haka alhayyu kaga ya zo da ni alhayyu kaga wannan alhayyu suna ne daga cikin sunayen wa Allah kuma yana daga cikin ismullahi alazim in dai kana son biyan bukata a rayuwarka to na farko dai ka rike alhayu na biyu shine ne alqayyum duk wata bukata na rayuwarka to insha Allah ka gama samun ta amma da sharadin baka cin haramun dai kenan sannan na biyu ka bi ladabi na addu'a shine ladabi na addu'a shine in za ka yi addu'a ka in ka daga hannunka kaka ce ya Allah ka bani kaza saboda haka ina da wannan bukatar ya Allah kudin nan dai su zo ya Allah ah. ba za ka samu wannan abun ba manzo Allah ya taba gani wani sahabi yayi addu'a ya daga hannu ya gama sallah yana daga hannu ya Allah ya Allah ka bani wannan sai manzo Allah ya ce wannan yayi gaggawa ba zai samu abin da yake nema ba me ake so ana so ka yi wa Allah fadanci me ake nufi da fadanci shine ka fara tura ne sunayen Allah da siffofin Allah da suka dace da bukatarka qayyum ya zal jalal wal ikram ya sami يا daawat ya mujib al المستغيثين ko sai ka fara ne sai ka fara gabatar da bukatunka yanzu kaga kana ka kambama Allah kana faɗin sunaye da siffofin Allah kana wato yi wa Allah fadanci to a lokacin zaka samu biyan bukata hadisin Anas dan Malik imamu Abu Dawud da imamu Tirmidhi da imamu Ibn Majah da imamu Nasa'i sun fitar da wannan hadisi isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai sai wani sahabi ya shigo masallaci sai ya ce Allahu akbar sai ya fara sallah ya idar da sallah yana gama idar da sallah sai ya daga hannu sai ya ce Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'u samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum yana fadan haka sai manzo Allah ya ce haza faqad da'a Allah bismihi al azim wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mai girma alladhi idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da shi sai ya bashi wa idza du'iya bihi ajab duk wanda ya roki da ya roki Allah da shi sai Allah ya amsa masa kaga yanzu kenan ashe addu'a yana da me yana da yana da ladabi ko yana da ladabi in kana addu'a to saboda haka duk lokacin da zaka yi addu'a sai ka bi wannan ladabin sai ka Allah ya biya maka bukatarka to shine malai yace alhayyu ne cikakken rayuwa يتضمن إثبات الحي اسما لله عز ya ƙunshi tabbatar da Alhayu suna cikakken, mai cikakken rayuwa, suna ne ga Allah mai buwaya da girma wa isbatul hayat sifatan lahu tabbatar da rayuwa sifa ce tawa ta Allah subhanahu wa ta'ala to kaga abu guda biyu ya kunsa ko alhayu suna alhayatu me siffa ko siffar Allah alhayatu sunan Allah me alhayu to kaga wannan ka'idar idan ka fahimce ta to za ta taimake ka sosai duk lokacin da za ka yi mu'amala da ubangijin ka wajen neman bukata na rayuwarta. talauci ne maka kanta damuwa ne ƴaƴanka ne ba su shiryu ba kaza da kaza ka san wa'ansu iyaye wani lokaci suka rudu zai ga ai yana ba yaransa duk abin da ake bukata saboda haka shi ba sai ya musu addu'a ba ka tuji kanka dan ka ba su tarbiyya ka kai su makarantar islamiyya da ake karantarwa yadda ya dace ka kai su karatun boko wanda ana karantar da su boko a ilmance kuma da addininsu su kana ganin kenan ka shi kanka suna bukatar ne ka bi su da ne addu'a tana cewa me Allah ya shirya masa da su saboda nan ka gama wannan iya abin da za ka yi ne to waye ke da ikon zai juya zukatansu su yadda bi wannan tsarin da ka daura su akai waye to ka game sai ka roƙe shi ya tabbatar da zukatansa akan tarbiyyar nan da ka ɗaura su akai sai ka gani ka haɗa ƙarfi da me da ƙarfi sai ka ga Allah ya taimake ka in ka ce ya zauna a nan zai zauna in ka ce yi kaza ji saboda ka riga ka ɗaura shi tun daga farko kana bin sa da addu'a sai ka ga kuma Allah ya killace maka duk guguwar zamanin da za ta zo ta ibi yara sai ka ga yaranka masha Allah Allah ya kare shi daga wannan bala'i ina fata an gane to wannan shine karshen wannan ka'idar kaga yanzu ne mun samu ka'ida ta nawa ta uku zan maimaita ta saboda mu ji saukin haddace ta ka'ida ta farko asma'ullahi ta'ala kulluha husna ka'ida ta biyu asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun ka'ida ta uku asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur thubut dhalika al-ism lillahi azza wa jalla thubut dhalika sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jalla thubut hukmuha wa muqtadaha wa in dallata ala wasfin ghayr muta'addin تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل إن شاء الله أمتكم جدا سيكبا ما تكتكرا ذاك ركيش إن شاء الله الله سامة داتي سوراك أنا نام تسعايا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك